sake saduwa a wannan zauren VOA. inda manyan baƙi kuma malamai suke amsa tambayoyi. Yau za mu tashi ne a inda Sheikh Nuraini shafa yake ci gaba da amsa tambayoyin mahalarta zauren tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya. Bismillah Sheikh. To na ce wa ina alfanun aikinku? ku? Ka je yalwan shandan, ka tambayi mutanen yalwa, ka ce mutanen yalwa don Allah an ce wani abu interface sun zo maku me alfanun su wajen zamantakewanku? Na biyu in aka ce ina alfanun mu mutum ya je ina ya je godo-godo kasan gudugudu ya tambayi mutanen gudugudu shin wai liman da fasto sun zo me alfanun zuwansu gare ku in aka ce ina alfanunmu ku koma ku tambayi manyan shehunan nan na Kaduna ga baki daya mafi yansu sun riga sun rasu waɗansu na nan da ransu wanda suka sa hannu a yarjejen bayan rigiman shari'a a Kaduna muka ce a zo a zauna a neman mafita malaman da suka yi wannan aiki su 22 goma sha ɗaya goma sha ɗaya a nan suka zauna akan can mu mun yadda ko dole sai an zauna lafiya sauransu suna nan har yanzu an yi wannan na tun wancan lokaci ba sake zubar da jini a Kaduna a garin Kaduna ba sai da aka shekara tara domin neman mafita 2011 aka sai wannan lokacin tun 2001 2002 saboda haka akwai alfa zamantakewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kyakkyawan zama a fadan manzo muka ga ya zaka koyi zama tsakaninka interfaith manzo ya fara sallallahu alaihi wasallam a fadan shi zama na haƙƙi da makwabtaka da inganta zamantakewa tsakaninsa da mene da kiristoci tsakaninsa da yahudawa tsakaninsa da maguzawa wanda ma ba su da addinin gargajiya suke bi larabawan ƙauye ya zauna da su ya inganta zamantakewa kuma bayan haka makotansa sun shiga tsaka mai wuya kamar ina misali kamar ƙasan roma ta shiga uku suratun rum me ya kawo suratun rum jaje ne manzo ke mawaye waɗanda ba musulmai ba da yaƙi ta ci su annabi na masu ma zaje shekawo gulubatin rum duk malaman duniya an san wannan haka yake ashe ko ba nan ba kuma mun ya akwai mutanen kwarai a kowane addini akwai nagari akwai gurbatari akwai bata gari cikin nagarin da yace yace ku kowa ƴan uwana mabiya da suke cikin damuwa yace akwai wani ƙasa Abasha akwai wani sarki sarkin Kirista ne kuma adili ku ji magana sarkin Kirista ne adili ku je wajen shi za ku samu mafaka shine Ethiopia a yau in manzo sallallahu alaihi ya ce a cikin wa'annan wannan wanda ke alo kitabi din ko ko kafirai nan akwai adili a cikin su ku je za ku samu mafaka a'a sun shiga tsaka mai wuya annabi ya daga hannu sura ne guda tafkan Allah ya sako ya mika hannu yana addu'a Allah ya ba su galaba kuma a ƙarshe aka sawo gulubatun Rome Allah ya ba su galaba anya kuwa bai kamata malamanmu mu tashi kai tsaye mu faɗakar da 'ya'yanmu ba mu faɗakar da almajiranmu ba su san darajar musulunci yana tafiya ne da darajar hakkin da ta ba makotaka Allah ya sa mu dace mun gode a shafa sai malami na gaba wato sayyadi alkasim yahaya ya wuri alhamdulillahi dama maganan da muka faɗi a nan, kuma shehunan malamai na musulunci da shagabannin kirista su masu yi maganganu masu tarin albarka allah saka mu kowa da alheri babban abin da nake jawo hankalinmu shine mu gane addini daban laihi daban shi addini ya kafu ne daga littattafai na addini kamar yanzu mutanen da ake kamawa ne kila mutum yana garkuwa da mutane ko yana ta'addanci ko yana wani abu mu muke yaƙi da masu gidan talabijin da sauransu na duniya sai su yatsa cewa musulmi wanda ya dan ta'adda kaza da sauransu muke gaya ma duniya daban addinin musulunci daban ta'addanci daban to abin da ke son duka kiristoci su gane cewa shin zagin wani cikin addini ba addinin kiristanci ba ne saboda haka musulmi yau idan an kama wani wai yayi garkuwa da mutane ba za ka ji wani musulmi ya an ci a kashe shi ba saboda ya cuci ƙasa ba za ka ji wani musulmi yau ya ce zai kare shi ba saboda kure ne ta'addanci ba addinin musulunci ba ne zagin shugaba a musulunci zagin manzon Allah ya yi ta'addanci girma a cikin manyan laihi mu shine na horko shine first to saboda haka haka kuma zagin wani annabi ko da annabi Isa ne alaihi salam wanda kirista suna ganin girman shi saboda haka shi yasa muke cewa babban laihi ne babban laihi ne mai girma kamar yadda muka sani a ce wannan batanci ga addini kuma musamman ga musulunci shi yasa kamar yadda dan wake ta hwadi cewa cikin Leviticus Allah yana yahe kowane zunubai gaba ɗaya shi yasa Qur'ani yake ce mana ya ku eh, bayan Allah masu laihuka ku zo ku zo wurin Allah Allah yana yahe zunubai baki ɗaya amma da Bible da Alƙur'ani suka tabbata wasu laihuka da girman su a cikin Leviticus kana ganin Annabi Isa yake sanarwa cewa idan ka zagi yesu ka zagi dan annabi isa eh, shi yesu yana iya yahewa amma in ka zagi ruhu mai tsarki ko ka tuba ba za a yahe ba to haka zagin manzon Allah ya tabbatu cewa ko da ka tuba ko da ka tuba ba za a yahe maka ba to shi yasa nake cewa abin da yake wajibi akan mu kafin mu gudun kai dokoki mu mu fahimci junan mu mu gane cewa da mu kamar yadda muke so VOA su shiga tsakani tunda Allah ya yi amfani da su ya kawo wannan tattaunawa ba yau ba mun tattauna akan shi'a akan abubuwa da yawa tare da su to su shiga gaba tare da mu in Allah ya yarda za mu kira duk wanda ya kamata a kira misali mu a ɗarikar Tijjaniya yau mun yi miliyan hamsin a Najeriya su Sheikh Ibrahim Saleh su Shehu Dahiru Usman Bauchi kuma muna da murya ɗaya kan ladabi in muka ce eh ne in muka ce A a'a ne muna almajiran Shehu Ibrahim yes To abin da muke faɗi shine irin wannan da mutum zai ce a yi ka a yi to irin wayannan shagabannin sai sun zauna tare da manyan shagabanni kuma na Kirista su zo su dubi masalaha cewa ba a ɗauko doka daga sama kamar an ce a ingila eh, criminal ka zagi wani ko a america ka kawo najeriya kai ka rubuta ka kai doka menene a kawo doka kan littattafanmu yadda za a hana layi kowa mai amince wannan mutumin da muke ba kowa mai amince wanga shi ne doka sannan kuma za mu girmama wannan doka wannan shi zai hana irin wannan abun ya ƙara faruwa zan ba da misalin wannan mutumin da muka ce ya yi batanci kan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka taɓa bada shi a Kano kuma ban mu ji wani abu da hukuma ta ba musulmi ne amma dai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam mu musulmai shagabanni muka kamo shi aka kai shi har national mosque aka kai shi ga security na nan na Abuja ba su yadda su anshe shi ba aka mika shi aka kai shi Kano sannan sai da ta zama hizba ta Kano da take wani abu ne na addini sannan ta yadda ta anshe shi sannan aka zauna aka yi ta yi kuma mun sani har yanzu ba abin da zamu ce an gani wanda aka yi kai saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba da ku gane cewa ba annabi yana da matsala akan mu kuma a girmama wannan sannan mun kuma mu gane cewa ba annabi Isa ko kuma ba Allah ko kuma ta ruhu ruhu mai tsarki kuma yana da matsala akan ku kamar yadda muka karanta cikin littafi saboda haka idan kirista ya haka nan muna sa ran manyan kiristoci su kawo shi ce gaya idan za su tabbatar da kawo shi musulmi ba zai hito ya hargowa ba idan mu ma musulmi ya laihi duk musulmin da ya taba wani martaba na addinin kiristanci wallahi ba yana faɗi dunnan bane mu za mu bada shi saboda ba addini bane kuma mu addini muna bin shi yanda yake ne ba son rai muke yi ba saboda haka wannan abubuwan ya kamata abinda za mu jawo hankali kai kamar yadda yake maganar tarbiyya tarbiyyar da ta rage yanzu shine tarbiyyar ruhi shine addinai suka rasa tarbiyyar da suke da ya ce da kamar kunkuru ne idan kunkuru dan shi in uwan kunkuru ya kalli da sai kawai ya koshi ba sai ya ci abinci ba shine bai shan nono to haka idan da ko kaka kamar yanda pastor ya ce da ya kalli da sai ya bar wani abu to haka muke har yanzu addini ya kamata wannan ruhin mu yana tsarkake bayan Allah zuwa ga Allah muna saya mu kanmu soyayyan Allah saboda Allah idan soyayya ya samu cikin al'umma ba wanda zai dauki bindiga ya yaki wani ba wanda zai dauki bindiga ya kashe wani ba wanda zai ki wani ko ya ce wani mu muna mu kanmu tarbiyya to mu ƙara karfin tarbiyya ga al'umma yanzu ilimi ya wanzu malamai sun yi amma akwai karancin tarbiyya na ruhi wannan shi ke haifar da abubuwan da yake faruwa yanzu karancin tarbiyya karancin tarbiyya na ruhi wanda babu su yanzu cikin mu nan kowa zai rancewa da Allah nan shekara arba'in baya bai san ya zagi wani ko ya dauki hannu ya bigi wani ba mu sani ba saboda abu ne da ya saba mutum mutuntaka to ya kamata mu karantar da mutanen mu cewa akwai abin da ba addini bane akwai wuraren da kuma suke nogo area kamar yadda shake bada misali yace yanzu ba za ka je wasu wurare ba kamar India inda suke bautan shanu ka ce za ka zagi wannan shanu shi yasa Qur'ani yace kar ka zagi dodon waɗanda suka kafirce saboda sai su zagi Allah saboda haka tarbiyyar mu kenan mu abin da ba mu so ku gane addinin mu mu gane sai mu zo kamar yadda shake bayani ba wai sai mun tara wasu ba mu da shagabannin mu akwai eh, jama'atu izalci bidiya mu kuma jami'atu tijaniya muna nan akwai yan kadiriya akwai shagabanni mu zo mu haɗu dukanmu mu tabbatar da abubuwa wanda za su iya kawo mana saɓani gaba da shugabanninmu mu tabbatar sannan su sauran jagorori na addini su tabbatar da wannan sannan mu da kanmu mu kai majalisa idan muna da fahimta tsakaninmu wannan ba zai iya faruwa ba kuma za mu san kiman kowa kuma za mu kirma kura ko za mu san muna da wasu red lines red lines ba ƙetarewa saboda haka duk cikin wani yanayi da mutanenmu za su yi ta maganganu mu muka yi kowa son doka ba za mu yarda da fauda ba mutane su zauna haka nan ba doka ko wani abin da ya ga dama amma menene abin da kuka san suna da girma ga hukunci ga abubuwa ana ta yi wasu mutane na ta shaye-shayen gen suna ko dukkanin muna da shari'e-shari'e duk muna hakuri ko mu aka kashe za mu yi hakuri amma aka taba manzon Allah to hakurin mu ya kare ya kamata kiristan Najeriya su san haka nan su ma su san kuma cikin littattafan su ma suna da irin wannan to mu zo mu faɗu kamar yanda shakke ce mu zo mu haɗu kalmomin da suke sawa'un tsakaninmu da su mu zo mu yi adalci mu fahimtar da juna ko mu girmama juna ba munafunci ba mu faɗi wani abu daban ba ko mu hau bari muna faɗi daban daban wallahi duk abin da kuka ga wayannan malamai suka faɗa mana haka muke ni kuma za mu tsaya tsakani da Allah tare da mu da ku kuma za ku gane ku masu abokan zama ne ko mu masu gaskiya ne ko mu masoya ne kan junanmu wassalamu alaikum warahmatullahi Muna godiya sayyadi Alkasim Yahaya wuri. Bari in miƙa na'urar magana ga Dr. Professor Maryam Abdullahi. Ta ce tana da wata tambaya. Malama gare ki. Assalamu alaikum ya uwana. Allah ya gafata malam. Tambaya nake da shi. Cikin Alƙur'ani, Alƙur'ani mai girma, mai tsarki yana gaya mana cewa maƙwabta muyi zumunci da makota Wani gurin ma an ce mu kyautata ma maƙotanmu. mu zauna lafiya da makota kuma mu ɗauke su kamar yan uwanmu to bisa rashin sa'a ni wannan abu ba wai bane ba naji bane ba jiyo bane ya faru ne kaina ina da makota a cikin makotan nan da nake da su wani ya zo ana da zumuncin na makotaka kawai sai ya zo ya samu mai gida na ya mishi magana yana da business yana da waye waye saboda haka yana son da Allah ya yi mun magana saboda haka nan mai gida na ya gaya mu ya zo da business din ba wani abu ne business ba wani eh, dai irin dai kayan siyarwa ne sai ce yana son mu haɗa gwiwa da ni da shi saboda haka nan za a samu riba za a yi waye za a yi waye a kowane wata za a rika samun dai abin da ake samu a takaice dai in takaita takaicen takaicewa ya ce in kawo kaza yana da dama fa shi na shi shi shi ne zai tafiyar da business din za a samu kaza za a biya kaza za a yi wane ma'aikata waye waye duk dai aka yi agreement a takaice da lauya da komi na ce ka lauyan shi nima in kawo nawa sai ce a shi ya yarda da lauya na saboda haka aka zauna ga lauya na ga matarsa ga mijina saboda haka nan aka zauna aka yi agreement lauya na ya rubuta takarda aka yi komai da komai a takaicen takaicewa muka je banki a nan banki na yi mishi transfer din kudin na bashi yau shekara biyu kenan mutumin nan sai kawai ya je ya ɗauki gidan shi ya ba da haya na shekara goma ya yi leasing ɗin gidan na shekara goma ni ban sani ba saboda haka nan ya dai cicire sim din shi ba daina samun shi saboda haka nan ni yanzu ne ta bin dpo din unguwarmu cewa da Allah a taimaka mu a samu mun address din shi yace shi ma baya samun shi a takaice dai na dinga bincikawa har aka samu wani yaron shi da da yace shi ya san inda yake ya tashi ma a nan inda aka san shi ya koma a inda yace kai yake tunda ni ban taɓa zuwa wajen ba yace ya koma eh, Ilorin saboda haka muka shirya da DPO da 'yan sanda da waye aka ba da ɗan sanda biyu saboda haka nan aka ce in kawo kuɗi na kawo kuɗi irin dai asara kan asara aka dai tafi ko ya samu baraka ne waɗansu sun gane abubuwan da ake yi ko sun ji to a takaice dai an je kwana uku a nan inda aka ce yake an je gidan shi aka ce bayi nan ya tafiya inda aka ce yake zaune ana na ana na aka ce ga hotel ɗin da yake zuwa shi ma aka je ba a same shi ba to a takaice dai haka ne asaran kuɗin nan aka dawo ba shi ba kuɗi to don haka shi yasa daga nan na ji tsoro an ce ka ɗauki eh, makocinka tamfar ɗan uwanka to ni na ɗauka ba ma makocina ba duka makotana haka nike na nike zumunci da su shi yasa nike so malamai ko malami nike so a bani haske game da maganan makoci ko makota assalamu alaikum yanzu alhaji dodo oroji zai kammala magana ta ƙarshe za a tashi Yawwa to kenan dodo oroji jama'a assalamu alaikum wannan taron da muka yi voa muna muku godiya kwarai da gaske sannan kuma amma kuna da aiki gaba kun tono galma ake ce komai da hausa ta allura ta tono galma ya kamata ku nemi gwamnati don duk wannan abubuwan da suke faruwa muna cewa da kiristoci da musulmai kamar kudu kamar misali a ce matan nan da aka kashe da ai ba wani lahi ba ta zage kowa ba kuma aka kashe ta aka kashe ƴaƴanta to ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki irin wannan abubuwan ta tabbatar da cewa duk wani mutum ɗan Najeriya in ya saba to a hukunta shi nan take da irin wannan abun su suke kawo matsala saboda in babu hukunci mu za mu dinga mu ta abin nan amma kuma abun zai ɗauki amma in gwamnati ta ba mu ta ɗauki mataki akan wannan abubuwan da suke faruwa to ina tabbatar muku za mu nasara babu dalilin da kowa ya addininsa kuma kowa ya kyautata zaman da makocinsa dukkan mu ba mu yi kowa mu sai yayi da wani kun gane ko Allah ya hada mu kasa ɗaya ba yadda za mu yi da junan mu duk kasa ɗaya muke babu dalili a ga wani a wani mutum ba a tabbata laihin shi ba a ce yayi kaza a kashe shi ko wani abu duk wannan abubuwan gaskiya a gaya ma gwamnati akwai laihin gwamnati akan wannan abu kuma bisa gare su ma zan iya faɗa iya ka gaya a kira ni zan faɗi yawwa to daidai muna cikin taron nan wakilin mu alhassan bala samu labarin cewa wani musulmi a rugbe ya aibanta wanzan allah kuma an kashe shi kuma har ma an kona shi labarin da muke samu kenan eh to allah ya kiyaye na gaba yanzu za mu tashi daga wajen taron nan ina jin ita magan ok watakila in an tashi yawa to shi yawa to yanzu za mu yawa to madala gama tare da Allah dan maka bayani sai manzo ya ma ya fuskanci irin wannan shaidan makwabta muna miƙa matukar godiya ga duk waɗanda suka ba da dama aka yi wannan zaman kuma in Allah da sai kamar na ji hajje tana cewa wannan shine karo na na kashi na farko na irin eh, wannan taron eh, in Allah ya yarda za mu sake shirya wani kuma shirin ko ina fatan Allah ya raya mu gaba daya mu samu mu kai wannan lokacin mu sake ba da tamu gudumar da haka ita hajjiya madina dauda za ta gode wa duk jama'a sannan shi kenan sai kuma Allah ya kai mu wani sabon shirin to jama'a muna godiya ga waɗanda suka saurare mu suka kalle mu a dandalin sada zumunta muna godiya ga waɗanda suka aiko saƙonninsu muna kuma godiya ga dukkan 'yan uwa waɗanda suka taso daga nesa kamar mutanen interfaith sheikh nuraini ashafa da sheikh reverend james muvelwiye da uh, pastor david tasa daga gwagwalada sai hajiya mariya ibrahim baba daga kano sai sheikh tajuddin Mohammed daga games village sai sayyadi sai dai alkasim ya haya wuri sakataren eh, ansaruddin attijaniya sai kuma bishop jonathan maji sai kuma abokan muryar amurka daga liberty da gidan rediyon tarayya da kuma gidan talabijin ɗin tozali sai kuma 'yan uwana da hajiya professor maryam abdullahi sai alhaji dodo oroji asalin bafulatanin sokoto <laughs> sai kuma 'yan uwana duka da suka zo da su ɗahiru da buhari yunusa kumurya da pastors pastors ɗinnan nan da duk basu ce komai ba amma mun gode da zuwan ku tunda an nuna ku an gan ku insha Allah nan gaba za ku zo insha Allah jama'a a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aikina da suka taimaka wannan taro yayi nasara irin su Nasiru Adamu Hikaya, Hawa Umar, Halima Abdurrauf, Shamsiya Hamza Ibrahim, Alhassan Bala, sai kuma manya-manya da suka ɗauki wannan shiri a faifai Benjamin Ogangowon da kuma Awalu Salihu. Muna muku godiya kwarai-kwarai da gaske, Ubangiji Allah ya saka muku da alheri, wayanda za su tafi nesa kuma Allah ya kai ku lafiya. na gode kwarai a madadin cibiyar muryar amurka ta abuja ni ce madina dauda nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu